les populations de Sakwar sont venues du Mali. Il y a un de nos grands-pères dont le petit frère est parti. Mutanen Sakwar sun fito ne daga Mali. Akwai wani kanin kakanmu da ya tafi a tsawon lokaci ba a san inda yake ba. Sai kakan namu ya ɗauki niyyar zuwa neman sa domin sanin inda yake. Da iso inda garin Sakwar yake yanzu, ya haɗu da mutanen wani tsibiri. Sai ya tambaye su idan ba su taɓa ganin wani mutum yana yawo a wannan wajen ba. Suka ce akwai wani mutum ƙato ko wani marici yana zowa da gargen giwaye da wani zaki wanda yake azawa salkuna. sai ya koma cikin rami sai nemi mutane suka yi masa rakiya tilas sai suka yi masa tarko suka sa ya giya da ya fito daga rami wajen mutane ashirin suka kama aka kai shi gari daga nan ya zama sarki kenan tushen mu mali ne san hayawa duka ma suka kafa sakwara wanda yanzu haka ya kumshi garuruwa goma sha biyu garin sakwara da kanshi ya kumshi mutane dubu ashirin ga tilibiri ga doibiri ga doyi kaina taganta sumari baye tilakai na guda biyu yambala na marigungu da sakwara su ne garuruwan da suke kumshi ƙarshe cikin karkarar Sakwara. Tilaberi wanda shine gari na karshe an kafa shi ne a shekarar 1810. Sarakuna goma sha hudu suka rika Sakwara. A tamu zuri'a an samu Gani Zamo, Bingi Gani, Mosi Bingi wanda ya rasu a shekarar 1994 wanda ne maye gurbinsa yau ina da shekaru 23 a kan karagar sarauta. Magada su ne 'ya'yan sarakunan da suka riƙe sarauta. Masu garuruwa su ne ke zaɓen sarki na karkara. A lokacin da ma'aifina ya rasu garuruwa goma sha ɗaya ke akwai 'yan takara takara biyu suka yi nema na samu kuri'u bakwai abokin takarata ya samu kuri'u hudu ofishin ministan cikin gida shine ke tabbatar da zaɓe a zama sarki